miwas miti kashi na 34 cikin fara'ata da farin cikinta dr suhaina ta fito tana fita ta kalli yusuf cikin fara'a ta ce Congrats dr yusuf ali muhammad matarka na ɗauke da ciki har na tsawon wata hudu ido suka zare cikin mamaki da kaduwa haidar hadda kwarewa shi ko yusuf fuska ya murtuke cikin kau da kai ce dr suhana magana gaskiya muke fa ba wasa ba abinda kika gaya mini gaskiya ne cikin gaskiya da gaskiya ce wallahi da gaske nake cikin formont gare ta wallahi don maganin da aka shawa cikin bai yi tasiri ba sai dai kawai ya ja mata ko da cikin za ta yi iya yin period hamdala yusuf ya rinka yi lokaci ɗaya kuma ya tuna maganar babikar ɗin shi inda yake ce mai hama yusuf don allah idan abin farin ciki ya same ka kake kake bayyana farin ciki na kan fuskarka ban son jin ana cewa ba a gane farin cikinka da bakin cikinka ko da ba na raye idan kai farin ciki har kai murmushi zan ji daɗi tuno haka ya sa shi sujada ga Allah cikin farin ciki ya da far'arsa ya rinka hamdala su ne ne da haidar kuwa tuni suka isa gunta suka rinka fara'a suna hamdala shi ko yusuf har zai wuce ta suhana ta ce amma da ɗan matsala fa cikin tsoro yake tambayar ta matsala kuma matsala wace irin matsala kuma ɗan murmushi ta cikin sanyi ta ce matsalar karama ce wannan sanyin da take yawan ji har yake sa ta rawan sanyi gaskiya ba abin da zai cire shi sai dumin jikinka kai ya sunkuyar cikin wucewa yana cewa wannan matsalar ta ƙare ai yana shiga kanta ya tsaya yana ya sa hannu ya tallabo ta cikin sanyi murmushi ya ce burin ba bikar na zai cika da izinin rabbi sai dai ban sani ba ko zai kuma yunkurin zubar min ban sani ba ko za a yi kuma yin yunkurin zubar min da ciki na kuka ta ɗan saki cikin sa hannu biyu ta zagaye kugun shi ta manna kanta kan jikin shi cikin sanyi murya ta ce a a'a a yusuf ba zan sake ba wallahi na baya ma kuskure ne na yi ma alkawari ko zan rasa raina zan reni cikin nan a jiya zuciya ya sauke tare da ƙara rungume ta suna shakar ƙamshin juna da ɗumin juna ganin haka su ne ne suka fice suna fita dr sohana ta shigo ta ba su ta masu sallama da magungunansu, ta ba su sallama da magungunan sannan suka koma gida cikin farin ciki a gida kuwa gaba ɗaya so wannan ciki ya cika zukatan zuri'ar da farin cikin ummi sai da ta yi kukan farin ciki a daren kuwa yusuf ne zaune gefen aisha tana ta rawan sanyi ummi da ke gefe cikin tausaya mata ta ce shin wai su ba su bata maganin sanyin nan ne ba kai ya dan sukuya cikin dan farin ciki ya ce an bata maganin yana ɗaki na sai kuma ya dan miƙe cikin sanyi ya kamo hannunta ya ce zo mu je in baki maganin ita jin ɗumin jikin shi yasa ta miƙe cikin kasala ta bi bayan shi ita ko ummi murmushi ta ɗan da hamdala ita ma ta nufi ɗakin mijin nata su ko suna shiga bedroom ɗin shi ya jawo ta jikin shi cikin rawan jiki ya sabule rigan jikin shi zare ta jikin shi cikin rawan jiki ya haura da ita kan gadon tare da zare yan rigar jikinta ya cilla gefe cikin fesa numfashi munna kan shi kan cikinta yana ya sa hannun shi ɗaya yana shafa ɗan cikin da sai yanzu ya lura da girmansa kaɗan ita ma makale shi ta cikin kewar mijin nata da jin ɗumin jikin shi ta ƙara yin ƙasa ta haɗa ƙirjin shi da nata ta sa hannu ta tallabo fuskarsa ta ɗaura tsakiyar ƙirjin nata ta sa hannu tana wasa da gashin ƙirjin shi cikin rawan jiki da buƙatuwa ya fara manta halin da yake ciki bai son jin komai sai matarsa ita yake gani ita yake ji shi da shi ya san yayi kewar ya yi kewar ciblanke ɗinta dole cikin begensu ya sa hannu yana musu wani irin shafa da lasassu tamkar yau ya fara ganin su da jin su sai nishi yake yi sama-sama ita malim ido kawai take tana min miƙewa don gabaki ɗaya gabbanta tuni sun amshi saƙon da hamma yusuf ɗin nata yake aika masu sosai ta fara mai da mai martani duk ta susuta shi ta birkita mai kwanya ta tsinka mai jinin jikinsa gaba ɗaya jikinsa sai rawan sanyi yake tuni lips ɗin shi suka sun ka fara kaɗawa sun yi jajir sun wani tsuke cikin sha'awar su ta yunkura ta haɗe bakin shi da nata lips ɗinta ta ta caɓe cikin salon ƙurewa ƙwarewa da shauƙi da bege ta fara kisin nashi shi koyisin mutuwar bori mutuwar bori ya fara ba abinda yake sai lallasa ta da shafe ta cikin sanyi ya zara harshensa ya manna bakin shi kan blankenta ya musu wani irin kamu da tsusan cikin yankewar numfashi aisha kam ta wani saki gauran ƙara gami da ƙara tura mai blanket ɗin nata ta tallabe kan shi kamar yaro shi ko tukuru yake sarrafa ta dan su da kansu sun san sun yi kewar juna baran ma shi yusuf ɗin da yake ji kamar zai mutu in bata ba shi ba ita kuwa sai miƙa take tana kiran sunansa amma yusuf shi ko zuwa yanzu bai da bakin magana sai ya nukurkusa ta da yake ta yana juya ta juya ta yake ta ko ina yana sakar mata kis yana shafe ababen marmarinsa a hankali ya mata rumfa da kirjinsa cikin rawan murya kamar mai cutar bebanta ya ce amirita ina son ki ki so ni ko da rabin yadda nake son ki ne ki riƙe mini cikina ki rainar mini jinina karki karki ki ki kini don kokin ko kin ba zan iya fushi da ke ba ba zan iya rabuwa da ke ba ki ji kan mijinki wallahi Aisha ke ce farin ciki na ke ce jin daɗin rayuwata ke ce natsuwata ke ce ke iya gamsar da ni da sama mini natsuwa hannu ta sa ta san kalo kugun shi ta haɗe su guri guda da ƙarfi ya saki numfashi don jin jikinsu ya haɗe sai kawai ya saki wani irin kukan jin daɗi da farin ciki sai kuma ya kai bakin shi kan kunnanta cikin kuka ya ce amrita ba zan cutar da ke da bebi na ba ko kar na wahalar da ku don ku ne farin ciki na cikin raɗa ta ƙara shigewa jikin shi murya a dabarce ta ce amma hamma yusuf ba komai gaba ɗaya ni da bebin ka ɗumin jikinka muke son ji bugun zuciyarka muke son ta ratsa mu. bebi ma yana kewar abban shi dan abban shi ya yi fushi da amin shi tsawon wata ɗaya bai ji dumin mahaifin shi ba Allah sarki dama dole masoya ba sa fushi da juna shi yasa Yusuf har da rankwafuwa yana amrita kar ki sake yin abin da zai haɗa mu har ta kai mun nisa da juna ita ma kukan ne ya kubce mata don hama Yusuf ya kusa kai ta makura saura ta so mai don duniyar da ya cillata a yau ta tabbatar a cikin mata dubu da wuya a samu ishirin da suka taba isa wannan duniyar masoyan da ma'aurata ba ta taɓa jin yadda take ji yau din nan ba hama yusuf ɗin ya isar mata har abada dole ta makale shi tana kuka tana hama yusuf ba zan sake ba za mu rayu tare za mu rayu cikin farin ciki kai ne jigon rayuwa ta kai ne ka kai sanadiyar soyayyar gaskiya sanar da ni soyayyar gaskiya kai kai da ne cikin maza mace ba za ta iya fushi da namiji kamar ka ba haka suka mace cikin so da ƙaunar juna sun yi kukan daɗinsu sun more sun makale wa juna son ransu sun kashe kewar juna da ya ci su tsawon wata ɗaya bayan wata biyar baba bello ya kammala gidajen sa uku da ya gina komai iri ɗaya kattin gidaje ne na ji na faɗa komai ya tafi da tsarin zamani ya mallaka wa adam da ahmad da yusuf gidajen a jere suke na yusuf ne a tsakiya sai na ahmad a gaban nashi sai na adam a bayan nashi yau juma'a kuma yau ne suke tare tare a gidajen suke tarewa a gidajen nasu duk da shi yusuf yana madina ya je karɓo sakamakon kammala karatun shi inda ya zama cikakken likitan musulunci ya tafi da kyar don yana ce shi sai dai ya tafi da matarsa a cewarsa har sati biyu bai ji ta ba ba ta ji sa ba dole dai ya haƙura ya tafi don su abba sun ƙi ganin yadda cikin aishan ya girma radda suka tare sai aka haɗa aisha da kaka don kula da ita suna tare juma'a ana zaton hamar sai next friday sai akwai kashe gari a washe gari asabar ya duro kamar saukar yesu yesu yana isa gidan ummi ta mai dariya tana auta autata ta koma ta koma haihuwa yola don babanta ya ce ta koma can sai ta gama arba'in in ta haihu ta dawo abu kamar wasa sai ga yusuf a zaune dirshan gaban ummi shi yana rikici kamar yaro yana haba dai ummi wallahi ni ba zan iya ba kawai a dawo min da matata don ni ban yadda ba da matata sai ni ban yadda ba da matata sai na zama kamar ban da mata don Allah ku tausaya min yanzu kwana sha biyu fa ban ganta ba dan ki ce wai ta komai ta koma yola ni ba zan iya ba ummi ke ma kin san ina bukatar matata don ba zan iya rashin ta a kusa da ni ba ummi kan kunya ce ta rufe ta jin zantukan yusuf shi ko a jikin shi ganin zai mata barin barin zance ya sa ta mai bayanin gaskiya aiko ko minti goma bai kara ba ya wuce gidansa don dama ya san gidan don tun kan ya tafi baba bello ya basu takardun gidajen yana shiga kai tsaye falon da ya hango da hasken wuta ya wuce yana shiga ya tura wa amritan shi ya tsura ma amritan shi ido ganin ta tsaye kusa da tv tana wallahi ke kaka sai ki ta cewa sai arewa za ki kalla duk ki takura ni. jiyo wanda za ta yi ta ga hamma yusuf ɗin nata cikin mamaki cikin mamaki da zara ido ta juya dan da ɗan gudun ta gun shi shi ko cilla jakarsa ya ware mata hannayen shi yana come baby i miss you so much nur hayati na ita ko kaka da ke gefen ta miƙewa ta yi tana lafiya aisha baki da waye ko yanzu da wannan katon cikin kike tika gudun nan ita dai bata kula ta ba da gudun ta faɗa jikin shi yamma yusuf dinta ya sa hannu ya rungume ta matarsa sai kuma ya haɗe bakin su ya ta tsutsa sannan ya zira mata harshensa yana mata alamar ya yi misinta ya misin dinta kamar kar ya yi kamar kar ya yi kula aiko ta cafe lokaci da ɗaya suka fara sauya numfashi cikin sanyi ya zame da ita kan kafet ya tallafo ta da kyau ya samu ya dan zare harshensa jin gyaran muryar da kaka ta masa cikin borin kunya ya kau da kai yana o amrita ai zaki cinye mini harshe na ke kuma kaka mu ya kawo ki nan gidan ni wallahi kin san ba na son sa ido ehe cikin mamaki kaka ta ce oho ba matsala ai zan tafi da ka da ka samu ma da ka samu ma nema gadin mata ko ta faɗa cikin fushi shi ko miƙewa ya cikin dariya sosai ce kai kaka wasa fa nake aike ta mace ba za mu ki komai gidan ba za mu ki komai gidanki ba tare za mu tare za mu zauna dariya ita ma ta cikin jin daɗin sauyawar yusuf ya koma mata mutum mai sauƙi da fara'a da raha da son yan uwa ya daina tsokan ya daina tsokanar kowa a kannan shi ko dan su ma yanzu kan sun girma hatta su rafi'u da usman sun yi aure haidar ma ya da abdul sai sadik ne kaɗai ya rage bai yi ba cikin fara'a ta ce in ji ba yau za ka dawo ba sai sati mai zuwa taɓa fuska ya ce na kasa wallahi ba zan iya ba kewar matata nake ji aina ma yi ƙoƙari ko kaka kwana sha biyu ba mata saura kaɗan fa na mutu kaka kai ta jinjina tana ban sani ba kai baka da kunya sam yanzu ba kamar ba kamar da ba wallahi kai ya dan shafa ya kamo hannu aisha ya shafa a katon cikin ta yace wallahi kaka san yar yarinyar nan ne ya canza ni baki daya duk suka yi dariya suka haka suka yi ta hira yusuf ko a jikinsa sai ya lallatsa ta yake yana amrita nonon nan ba su karu sosai ba anya ko za su iya za su isa bebin nan ganin za su zarce kaka ta ce sai da safe ta shige ɗakin ta sannan ta ce aisha ki zo ki karbi maganin ki fa tana fita ya miƙe da ita yana jeki karɓo ki zo nan don wa bebi na hanyar fita tana shiga gun kakan ta kura mata ido cikin faɗa ta ce wallahi ki kula da wannan jarababban mijin naki kin ji in kin je in kin yi garaje zai takalo miki naƙuda shi ko ko a jikinsa baki ta ɗan tura cikin yatsina ta ce to na bar shi da wahala kenan kwana nawa baya nan duk da haka ba zan ga haƙurinsa ba ko so kike yi na tauye mai haƙƙinsa ni bacci ma nake ji tana kaiwa nan ta juya tana ji tsohuwa tana tana ji tsohuwa da sa ido a ɗaki kuma dariya ya su yarin kai yana kai kaka wato zan tsokalo miki naƙuda ita ma dariya ta yi tana shafa sajen shi lokaci ɗaya kuma suka makale wa juna cire rigar ta yi yana shafa cibilankenta yana amrita za ki iya ko in ba za ki iya ba wallahi zan haƙura kai ta tura a ƙirjin shi cikin sanyi ta ce to in ba zan iya ba ba zai biya ma buƙatar ka ko so kake yi na barka cikin wahala ai halin alhalin kuma lafiya ta kalau ni ciki na ba zai hana ni kyautata wa mijina ba aiko cikin farin ciki ya fara murzanta yana sauke gajiyarsa da kewarta da buƙatarta sai mun tashi yake sai numfashi yake yana sambatu da sanya mata albarka gaba ɗaya ya kasa kwantolin ɗin kanshi ita ma yau jin shi take kamar wani dare da suka yi a gimbu randa ya ɗirka mata magani dama kun san an ce mai ciki da ban take bare kuma dama aisha matar ni'ima ce can dai yusuf ya ɗan sahirta mata jin gabaki ɗaya cikin ya takure gefe ya dunƙule. ya koma ya yi cikin koma ya yi cikin mai da numfashi ya rinka shafa kanta da cikin yana o amrita allah ya miki albarka mata kirki yar aljanna ita kau shiru ta tana shafa sajensa don wani irin irin fitsari take ji mai azabar zafi ga wani irin sara da kugunta ke yi sai zufa ke keto mata ta ko ina cikin wahala ta ce na, ka gamsu ko shafa ciblan yayi a cikin a cikinta ya ce sosai ma kai ta jinjina gami da yunkuri ta miƙe ta nufi toilet cikin kula ya ce amrita na na wahalar da ke ko ba komai Hamma yusuf na ta ce cikin karfin hali ta shige tana tsugunnawa sai fitsarin ki fita sai sauran da bayanta sai saran da bayanta ke yi ya karu cikin azabanta fito tana zuwa ta kwanta gefen shi ta ɗaura kanta kan cinyarsa tana Hama Yusuf bayana bayana zai balle cikin firgici ya taso ya tallafo kanta gami da shafa cikin cikin tsoro ya ce Amrita karfa magana kaka ta tabbata jin sabon saran bayanta ba sassauci ta miƙe da sauri ta shige tola shi ma bin ta yi da sauri tana shiga ta durƙusa a ƙasa don jin kafafunta na rawa duk sun mace shi ma durƙusawan ya yi gabanta ita ko kusa jin wani irin azaba da nishi ta cakumo hannayen shi ta riƙe gam ta rinka wani irin nishi mai ƙarfi shi kuma sauri ya gyara mata durƙusan ya janye tawal ɗin jikinta saman ƙirjinta ya kuma jata ya manna ta jikin shi cikin tsoro ya ce ki yi nishi amrita haihuwa ce ga kan ki riƙe ni da kyau aiko ta rungume shi ta matse shi da iya ƙarfinta ta saki nishi cikin ambatan sunan allah shi ma ƙara riƙe ta sai ta kuma sakin nishi mai ƙarfi aikau sai ga yaro ƙato fari ta ya faɗo cikin tafan hannun yusuf yusuf ɗin wayo daɗi hama yusuf rungume su yai da bebin da maman da maman bebin yana hawayen farin ciki da hamdala ga ubangiji shi ko yaro sai kuka yake tsalawa alamar lafiya yake kai yusuf ya sunkuya don leƙa fuskar amritan shi cikin tsoro da firgici da kaɗuwa ya zazzaro ido ganin halin da aishan ke ciki